يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta juma'a muna 23 ga watan Ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau muna sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan Allah azurta mu aiki da shi a cikin wannan wata na ramadan mai albarka kuma a wannan masallaci na zamzam a in ba kuma ta ba muna cikin suratul wato suratu ibrahim a jiya mun tsaya kan aya ta

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الأخذ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون إن الظالمين لهم عذاب أليم نعم الله ملوك كيت وقال الشيطان لما قضي الأمر واتو الشيطان زي فتاه قال أكتي أما ala kamar madi ne kenan ya faɗa zai faɗa don sai nan gaba ko waƙalar shaiɗanu shaiɗan zai faɗa lamma ƙubi al'am lokacin da aka gama hukunci na tashin kiyama kenan ‘yan aljanna suka tafi aljanna ‘yan wuta suka tafi wuta zai yi hudu ba ne masu ‘yan wutan da ce inna Allah wa'adakum wa'adal haq lallai Allah ya yi muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa khalaftukum ni kuma ne muku alkawari kuma na saba muku alkawarin wa ma kana li alaikum min sultanin kuma ni ba wani abu da na nuna maku na ƙarfi cewa ku zo ku bi abin da na kira ku ba ma kana li alaikum min sultanin ba wani ƙarfi da na nuna maku lokacin da na ruɗe ku na zayyana muku abubuwa ba bindiga na saba ba a'a kawai aka dai na ruɗe ku kuma sai kuka bi ni illa an da autukun jabtun li Kaɗai na kiraye ku ne ne kururuwa irin tawa Fasta li sai kuka amsa kira na fala ni, to yanzu kar ku zargan fusa kum ku zargi kawunan ku ma ana bi kum, ni yanzu ba mai taimakon ku ba ne. ba mai kare ku ne daga wannan azaba da kuke ciki ba an tun bi musurafi, haka nan kuma ba masu taimaka man ne da komai inni kafartu bima asraktumuni min qab ni na riga dama can na kafar na wato na kafirta da abin da kuka shirkanta ni da shi hada ni da wani abin bauta da kuka ni tuni dama can na kafirce ma wato shi abin da kuka hada ni da shi din Allah ya tsare inna zalimina lahum azabun ali lallai azzalumai suna cikin azaba mai raɗaɗi to wannan aya muka duba ayar tana da haɗarin gaske dangane da yanzu mutum ya rutsi da rutsin shaɗan ɗan ya rutse ka duk hanyoyin shaɗan suna nan na rudu kuma magana gaskiya za ka ga abin da aka faɗi a nan duk hanyoyin shaɗan ba inda ake tilasta maka ta zo kai kaza na lalata zo ka lala, zo kai kafirci zo kai shirka zo kai zokai zo kai fasikanci zo kai sata zo kai kidnapping a'a kawai zayyanawa shedan yake nan. ya ƙawata maka abin a rai ba ke nan ka je ta yi. shi ne iblis kasir yake cewa wato iblis ne zai yi ma wanda suka bi shi hudu ba bayan Allah ya gama hukunci na an yi hukunci yan wuta sun tafi Allah ya tsare mu da wuta na aljanna sun tafi aljanna Wasu su ƴan wutan dan ƙara masu wani abu na bakin ciki dan ita ba tana da amfani faɗa masu abin da zai shi rage masu azaba za a ko fito da su za malamai suka ce an kawo mana ne mu labarin dan mu sani yanzu tun yanzu mu nesa da hanyar shaidan a yanzu ne maganin yake ba sai ka gama ɓanna ba ka gama mutuwa ta zo wannan kuma ka ga gyara babu dan sanda zai wannan hudubar huduba ce da ba ta da wani amfani ga su 'yan wutan mu yanzu da muke duniya labarin da Allah ya kawo mana to mu ne zai amfani mu ga fayar da shedan yake ga irin hudubar da zai ba masu 'yan wuta da suka biye mashi suka bi shi bayan sun shiga wuta abin da zai ƙara masu da bakin ciki har ma ya ce kar a zargan shi shi ba ruwan shi ku duba magana yadda take ibnu kasir yace wato ainihin a lokacin da fa'adana wato aljannat lokacin da udkhila almu'minina aljannat aka shigar da mu'minai cikin aljanna sannan wa askana alkafirina darakat su kuma kafirai aka shigar da su cikin wurare na halaka darakat halaka bayan halaka kina Allah ya tsare fa qama fihim iblis iblis sai ya tashi su cikin yan wuta gaban su lokacin la'anahu Allah mai irin ibn kasir yace Allah ya la'anci shi shaidan. a wannan rana zai tashi khaiban yana mai masu huduba liyuziduhum haznan ala huznihim dan ya ƙara masu bakin ciki akan bakin cikin su kamar abin da mala'iku ne suke biya ma ‘yan wuta, alam ya tukum nazir, halu bala, ƙadija ana nazirun, faka zamna wa ƙunna ma an haka za su rika kokanar su ah, me ya kawo kunan mai gargadi bai zo muku ba ne ce ya zo mana sai muka ce ba abin da Allah ya sauka mashi muka karyata shi to ka duba in suka gama ce to ko kara ɗanɗana azaba kamar kai ne an kai mutum kurkuku yana ciki sai ka je ka leƙa ka ce ah, me ya kawo ka ne yanzu nan ah, ba mu fito da shi za ka kawai a wancan mai shi kake shi a lokacin mai ruwan mai amfanin tambayi da kake ai in taimaka mai za ke zuwa za ka ka bincika kes ɗin ka ji kai waye to shine amma yanzu ka zo ƙara cuta mai bakin ciki to 'yan wuta haka mala'iku za su masu haka kuma iblis gashi shi ma yuri kasir ya ce a lokacin dan a ƙara masu bakin ciki kan bakin ciki wa hasaratan ala hasratihim da kuma hasara akan hasararsu eh wa ghabnan ila ghabnatihim da kamun ga wato kasan abu in kai wanda za ka riƙa da na sani kuma da na sani da ba ta da amfani da na sani tana da amfani a yanzu ka sani ta nisanci duk hanyoyin shaiɗan eh inna shaiɗana lakum adu fattakhidhuhu ado. haka Allah yake shaiɗan maki ne a gare ku to kuma ku rike shi maki mana kuma ku nesa da hanyoyin shi ku ga hanyar Allah hanyar manzo ita ce hanyar mun tsira faƙala sai ce inna Allah wa'adakum wa'adal haq Allah ya yi maku alƙawari alƙawari na gaskiya ala alsunati rusulihi wa wa'adakum fi fi wato fi tibaihim an-najata salama ya maku alƙawari alƙawari na gaskiya ta hannun manzanninsa ba su suka zo da ayi ba in kai ka ba ga sakamakonka ga aljanna aljanna ma ga yadda take ga mata ga gidaje ga komai Allah ya alƙawari kuma Allah baya saba alƙawarinsa ko na Allah la yukhlifu Allah bai taɓa saba alƙawarin da yi. wa Allah ya maku shedan wai zai faɗi wannan da yan wuce ya ce masu lallai Allah ya yi maku alƙawari kuma alƙawarin na gaskiya aga ya san gaskiya shi ta hannun manzannin da ya turo kenan kuma yi maku alƙawari har in kun bi su to za ku sami rabauta za ku tsira duk inda ya kabi manzo to lallai za ka kubuta haka annabi yake duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ƙi sabon su ce wa zai ƙi ah ai duk wanda ya bi ni ya shiga aljanna wanda ya saba man ya ƙi kenan ka kaga wa kana wa'adan haqqan wa khabaran sidqan ce wato ai alƙawarin Allah gaskiya ne haka labarin da aka ba mu cikin alƙur'ani shi ma duk gaskiya ne wa amma ana yace fa wa'atukum fa khalaqtukum amma ni ne mafi alkawari kuma yanzu na saba muku ko a duba annabi adam babanmu na farko shi ya fara yaudara Ya ce ga bishiya can je ka ci in ka ci ka da wannan daɗin da kake ciki ba za ka dawoma ba za zai ƙare maka amma ga bishiya can sunanta jaratul khuldi bishiyar dawama za ka dawama a ci in ka ci kuma da adam an ce kai ci bishiyar ya ta yaudara ya ta yaudara bisa kadara ta ubangiji a annabi adam ya ci ko haka sai daga nan rikicin ya faru da aka zo annabi adam Allah ya gafarta mai ya ce mai kuma ta nuna hanyar da zai biya koma aljanna shi kuma Allah ya tsine mashi ba shi ba aljanna har abada sai ya roƙi Allah ya hore mashi har tashin kyama yana nan da rai kuma zai tsaya hanyoyin 'ya'yan adam gaba gare su da baya gare su ta ya dama hagu ko'ina sai ya kau da su daga wannan hanyar ta Allah sai dai bayanta na ƙwarai muklisin suka wannan sun ta ƙarfi na Allah ta saka mu cikin su shi ne hayyar rudin da ake ta gani Ya ɗan ya ƙullo ta can ya ƙullo ta can ta kauce ta can ya ƙullo ta can yayi alƙaura na ƙarya zan maku kaza zan maku kaza duka na holewa kenan amma ƙara ta'ala kamar da auta a can Allah ya ce wa iduhum wa yumannihim cikin suratul nisa ya masu alƙawari da gurace gurace da zai sa masu wa ma ya iduhum shaytanu illa ghurura ba abin da shaytan yake ma mutane alƙawara sai na zuci kawai alƙawari zai ma duk aka yanzu duk masu hayu harkokin ɓannan nan da kake ga yau wato ruɗu ne irin na shaytan wani ma ya san haramun ne sai ce kaje ka yin ka gama kasu ta ji Allah kamar ya san ran shi zai gama ya tuban ba ba dauran shi ba sai rudai kuma ya rudai ya aikin sai ya yi ya kasa tuban sai ya nuna mai wannan aiki ya karami ne wataƙila da tsara mutane yake kwata min hannunsu ina mace wannan karami ne ana nanan sai fara mai ya ma kashe mana to me an ka kashe ɗaya biyu menene da haka da haka zai ta zayyana haske mai laifi ya daina ganin laifin shi laifi Allah ya tsare mu da rudin shedan shi ne nan wato ainihin abin da zai faru sai da ba ainihin sai ya ce wa mata na liya alaikun min sultani ni babu wani ƙarfi da nuna muku sultan shi ne kuwa da fawa ta mulki wanda za ka zo ka sa gaba kamar yanzu ka ce za ka sa bindiga in bai ba za ka kashe shi A'a, ka sa wata ankwa ka ce za ka kama shi a kai shi a ɗaure to duk shaidan ba wanda yake wannan ba wani sultani da nuna maku wa mata na liya alaikum zai sultani illa an da autukun fastajabtum ne kadai na kira ku ne kira irin na wani rudu na fastajabtum ne ko ka amsa man kira haka kiran shedan yake ko ga sunan da yawa hanyoyin shedan yanzu da yake kira kuma yana amfani da mutane da aljanna yasa yana da wakilai cikin mutane yana da su cikin aljanu da su yake amfani wajen ɓannarsa in zai yi shi sai ya zama yana bi a baya yana ba da gane layin yadda za a yi Allah ya tsare mu da fitinar shi in ka ji wannan aya sai ka ta addu'a kawai tana a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce masa fala talumuni kada fa ku zarge ni a yau eh fala talumuni a yau walumu anfusakum ku ji kan kwanan fa suna cikin wuta suna shan azaba ina ta musu wannan hudu ba shin me za ta kare su da shi mu ne yanzu ake gaya mana dan mu kare da cewa duk hanyar shedan inda take da karamarta da babba da tara ta kabata ka tsinke ta ba ta ba ta ka kama hanyar Allah hanyar manzo siratal mustaqim hanyar nan mi tsakiya duk wata hanya ba wannan ba wallahi hanyar halakaci inda tunda wannan labarin da ake gaya mana su a wurin ‘yan wuta ba abin da zai masu sai dai ya ƙara masu baƙin kada ku zarge ni ku zargi kanku a gani kuma ko a nan ma yana wannan ko mai laifi a jashi babban mai laifi ya ja ƙarami in ƙaramin ya ya gama kuma na da aka damƙai ya ce zai abin da ya ce kaka zargan in eh man aka sanda aka sa ka kai kana da hankali an ba ka hankali an ba ka tunani me yasa za ka zai hanyar ɓata haka shi ma shaidan duk sanda ya jata tana da hankali abin nan da kake gani kamar wato in kai ba komai to akwai komai ɗin ka kyale shi Allah ka sa mu gani wani ya gaya masu wannan sai kuma wata maganar shi ne zai ce wato ainihin a ma ana bi ni ba mai taimaka maku ba bane kum kina ni a yau ba mai taimaka maku ba ne. agada da kamata an ya gama wannan hudubar ya gama da kuma sai zai nemo ceto ko yadda shi ne shugaban su a nan shi ya za su sai zai kama kafa fita da su to shi da kanshi zai ce ni a yau wato ma ana bi musulatai kum ni ba mai taimaka muku ne? ko kuma au fi hukum ni ba mai amfani da ku ba ne? amma antum bi musulati kuma ba masu taimaka man ne. saboda ne inni bi ma. muni min qablu ni dama ne. na riga na zama abin da na zama asan babban barawo in kanana suke abin da ya ce, ni tani dama na riga na mana shi ya riga ya kan gari ya bushe kina. to haka shi abin da zai gaya musu kenan shi shi dama ba abin da za su amfani da shi shi tuni dama Allah ya tsine mashi ya la'antai an kore shi daga aljanna la'anta kuma za ta bi shi to kaga akwai tafiya da tafi wani ka bi wanda ka bi a nan ka bi ruɗin shi ba zai kiyama ba ranta ya ce ba ruwan shi da kai kuma in shi ka bi to shi ga mu ko mashi Allah ya tsare mu ma'ana zai biya musu nan shi dama wato ban yadda da abinda kuka haɗa ni da shi ba shine Allah abauta mai shi kaɗai ni dama ban yadda ba ko kuka shirkanta ni da shi eh inni kafartu bima asharaktumuni min qab Allah kuka tara ni da shi ni dama tuni na kasance mishi Allah ya tsare mu da sharrin shaiɗan. ko ku ji ƙarshe sai a ce inna zalimina azzalimina na alkafirina ake nufi lahum azabun alim su azzalimai kafirai suna da azaba wato mai raɗaɗi alimun ita ce mai raɗaɗi kinan Allah ya tsare kaga sharin shedan yana da yawa a cikin da yace inni kafartu bima ashraktumuni min qab ibn kasir ya kawo wato magana ta ibn jarir tabari yace qul inni jahadtu an akuna sharikan lillahi ni ina musun wai in zama dama abokin tarayya da Allah wa hadha allazi qalahu huwa raji wannan duk fasara da aka yi ma wurin ibnu kasir ya ce wannan fasara ce rajin fassara dama ni ina musun wai a tara ni da Allah ma'ana kamar masu haɗa Allah da shedan su bauta mai za masu akwai masu bautar shedan kai tsaye ba bai bautar gunki bautar wani aljanni, bauta a wani da ake bauta ma to shi ya tuntuni dama can shi yana musu in inni jahadtu an akuna sharikan lillah ni dama ina musu in zama abokin tarayya da Allah mana ya san Allah ya fi ƙarfin a tara shi da kowa sai dai shi tun da ya lalace an tsine mai to shi kenan eh kama kala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa huwa an du'a'ihim ghafilun haka Allah yake wato a cikin suratul ahqaf cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah waye fi kata sama da wanda ke kiran wani Allah ba Allah ba ba wanda yake ka je kana kiran wani ba Allah ba yayi maka abin da ba mu yi sai Allah kaga ba wanda yake wannan kata ji Allah wato ainihin yana kiran man la yastajibu lahu wanda ba zai amsa masa ba kana kiran shedan min shedan zai maka ana kiran wani aljani mai aljanin zai ma kana kiran na wani cikin kabari ne zai mata ba abin da waɗannan dukkan su halittu ne na Allah ka kira su su yi maka abin da Allah ke yi ko ba wanda ya fi taɓata mai irin wannan ɗabi'a wato wannan la yasjibu lahu ila yawmil in za shi ta kira har tashin kiyama ba za su amsa musu ba yanzu masu bautar kaburbura muna faɗin wannan wasu kamar ba daƙi bauta kabarbara mu ne nan take da sauki ka je nan sudan ka ga ake bauta ma kabarbara ga tsoho ya je ya sa kabari gaba yana yadda kake magiya ma Allah kana ɗaga hannu haka za ka yaji yana magiya ma kabari Pakistan ka je wani ke ba mu labari a wuce mai ce kusan kowane layi sai ka ga akwai ɗan ƙuba ta kabari mutum zai wuce ya ɗan biya a je a ɗan roƙi na cin kabarin sana a wuce layi fa layi amma layi unguwar ku sai ka ga kabari an gyara shi an sa furanni an waye haka waɗannan wuraren suke fama haka nan masar ke fama da irin abubuwan mu ne nan da sauƙi-sauƙi da dama-dama ana ta karatu wai ka je ka sa kabari gaba kana roƙon shi sai dai ka sa shi gaba kai mai addu'a domin addu'a ka yake bukata ba kai ne kake nema wani abu wurin shi sannan zai iya maka to wannan mai wannan kiran wanda ba zai amsa mai shi ba in zai ta kira daga nan har tashin kiyama ka zauna kaman kabari ke ta yana na kabari yi man kaza ya ne. wallahi za ka shekara ɗari tana ba zai ji ka ba haka Allah ya ce wahum an du'a'ihim ghafilun game da addu'a roƙon da suke masu gafalallu ne ba sa ji wai za mu shirin nasu kanu lahum ada'an idan aka tashi mutane gobe kiyama sai gaba ta haɗu tsakani a ada'an saboda kun ja masu ya an su kun kuka ce abauta maku bai sani ba ruwan shi yanzu kamar shi Usman Allah ya mai rahama a sakkwato kubbaran shi daga yola adamawa taraba igwambe ina ba ne zai taho da sai da sani yake zuba kuɗin a jihuda ya tafi ziyarar kabarin hubbaran shehu kuma in ya je ba wai zuwa zai ya mu shehu addu'a ba fa zuwa zai fai roƙi shehu fa shanu na sun ja baya garke na yanzu ba shanu sosai shehu ne zai gaya mu shehu ne zai ba shi shanu haka ake a sakwata, kuma haka ake a nan inda ake ce mawuliya a nan Kano mutum ya taho daga Maiduguri Borno ya zo ziyara wali ɗan marina a katsina da wali ina ne ya je gaban ƙabarin abin da ake roƙon Allah ya roƙai shi ne nan to wannan nufin ƙabarin bai sani ba bai yarda ba sai an tsare shi dan bai kai kake a yi maka abin da ake maka an bai ce ba ba ruwan shi Allah ya kubutar da shi shi wanda ya kuma ya tafi wuta shi ne aka ce wa za ku shiran nasu kanu lahum ada'an wa kanu bi ibadatihim kafirin in aka tashi mutane da wanda aka bauta ma da su wanda suke bautan za su zama masu gaba da juna ana ta ja in ja a rishe dai ya zama cewa wato ainihin bautar da aka musu ba mu da ita mun kafirce mata annabi isa da kanshi za a fara shine Allah zai ce an ta kuntilu nasu ta zuni wa ummi ilahaini min dunillah kai kace eh? Allah ya tsare isa alaihi salam abinda kiristoci ke mai yanzu ba suna ce mai Allah ba isa Allah maryam Allah sannan Allah Allah ɗin e trinity kenan Allah uku wannan abin da suke sai sun sababa ayata ƙur'ani gashi nan sai an tsare isa alaihi salam kai kace wato a anta qulta lin nas kai kace ma mutane ita su riƙe liqani wa ummi da babaka ilahaina ababan bauta guda biyu min dunillah ba Allah ba kuma abauta maka abauta ma babaka da kuma hada bi kai kace ai ta ga ƙarshe ne zai ce a subhanak ƙarshe ya tabbata gare ka ya Allah wannan ba zai taɓa yi in wannan ba ba abin da nake masa sai abin da ka umarce ni da shi cewa kar ku bauta ma kowa sai Allah ya kubuce daga nan shi kenan har zuwa ƙarshen ayar inda za a ce qala Allahu hadha yawmu yanfa'u sadiqina sadiquhum Allah zai ce wannan ita ce ranar da masu gaskiya gaskiyarsu za ta kubutar da su annabi yasa shi kenan Allah ya wanke shi tas bai taɓa ce mu wani ya bauta mashi ba kawai wannan kinsocin su suka yafa suka ara suka yafa suka yafa suka ce shi abin bauta ne shi Allah ne amma bai san bai bai taɓa ce mu wani ba a ranar shi kenan su da suka yi su kuma sai suka tuta Allah ya tsare mu shi yasa 'yan uwa mu yi hattara da duk abin da zai zama mun bi hanyar shedan ko mu nisance ta ne Allah ya ce wa udkhila ladina amanu Na'am, تجري من تحتها bayan da aka gaya mana taɗewa da ‘yan wuta za su bayan sun shiga kuma su ji huɗubar shekan mara daɗi Iblis a kansu to sai aka yi aɗafi da kuma komar masu rabauta ɗan aljanna kenan kullum na kan gaya mana wannan ƙur'ani usulubin wa'azin ƙur'ani ba usulubi mai daɗi irin shi kullum a faɗa maka kan a faɗa maka kan kai kuma sai ka zauna ka ga ina ya kamata ka tanka ina ya kamata ka bi yanzu ka ji makomar 'yan wuta da irin taɗewa da rasu da irin tandaro da sauransu yanzu kuma sai a gaya mana ɗaya ɓangaren Allah yake udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri Sai Allah ya shigar da waɗannan da suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai sai a shigar da su jannatin tajri aljannai wanda suke gudana min tata al'anharu ƙoramai suke gudana ƙarƙashin su khalidi na fiha masuna madawwama a cikin aljanna ɗin da izinin rabbihim da izinin ubangijinsu tahiyyatuhum fiha salam gaisuwarsu ita ce amince, amince, amince, amince. to ka ji dan Allah yan uwa idan can ka ji hankalinka ya tashi nan kuma sai ka ji sai hankalinka ya kwanta aikin da ya rage ma ka tashi me aka siffanta a nan za a yi suwaye za a yi wannan suwaye siffar suwaye siffar za ka nema allazina amanu wa amilu salihat wanda suka yi imani suka aiki na kwarai kullum imani abin da ke gaskata shi aiki ka yi imani da Allah to kana sallah kan lokacinta irin ta manzo kana azumi irin na manzo kana duk abubuwa gaba ɗaya to imanin ka eh haka yake wanda suke wannan kaga yanzu ashe abin da zamu kan mu imani ya imanin mu yake mu da Allah ya ayyukan mu salihai suke aiki salihi ba a kiran shi salihi sai aiki inda na ibada ne Allah ya ce ayi sannan ka yadda manzo samfurin da manzo kai wajen yin sannan ka yi shi don Allah wannan shi ne amalan saliha shi za a baka lada shi ne kake da sakamako amma dai aikin da bai sami wannan ba to ko kai ka kira shi salihin aiki a wurin Allah ba salihi bane na an saka sharaɗi na karɓa aiki ya zama ka yi don Allah sannan kuma ka yi da manzurai Wannan suka yi wannan to ga sakamakon su nan su ma mubasharatan aka faɗi sakamakon su aka ce za a shigar da allazina amanu وعملوا الصالحات جنات تجري aljannai janna jam'i ne na janna janna da larabci wuri mai dausayi shi ake ce ma janna dausayi kama ana azumin nan za ka so a ce ga wani gadin can ko ga wani ruwa nan tsuntsaye na kuka ga wasu furanni can ga wasu bishiyoyi nan ga wata iska tana busowa mai wannan wani shine da larabci ake ce ma janna to jannatin ba wannan ba tajiri nita tal'anha ƙoramai suna gudana kwanan nan muka karanta ƙoraman da ku anan ƙoramar giya ƙoramar nono ƙoramar ne zuma sai ƙoramar ne ruwa waɗannan ababa su ne ababen da ake so a sha kowace sai da aka wasafa ta ƙorama ce ba ta ba ruwan baya canza kala baya duk aka faɗa mana zuma tatacciya sannan ita ma menene nonon baya canzawa an ajiye shi a ce ya canza kuma ƙorama fa ba wai a yana zuwa gwargwadon bukata ko da za a yi a nan irin su a duniya a kumanta ba irin na can dan nan da sun daɗe abin zai fara lalacewa sai zo ana a gyara an can yana nema ya toshe abin bai zuwa yadda ya kamata ko ba haka bane ne amma dai aka gaya mana abin da za su samu kenan su 'yan aljanna abin da za a yi masu kenan tajirimi ta ta alhar ƙoramai za su rika gudana ƙarƙashi khalidi na fiha nema da tafi kowace nema kenan nema da yan ka shiga ka shiga kenan da ni'imar duniya babbar damuwar ta kenan gushewa ko ni'imar lafiya kada ka waye gari ba lafiya ni'imar kuruciya kada tsufa ya ni'imar kuɗi kada kuɗin su ƙare ni'imar mulki kayan ƙare mulkin ni'imar rayuwa kada mutuwa ta wuce ko ina ni'ima ni'imar da za ta wuce har ka ruɗu ta zuwa kana ɓanna a kanta ga ni'ima can da wamammiya ‘yan uwa halidi na fiha suna madawwama a cikinta wato sannan aka ce duk wannan ra'ayi masu ne bi izinin rabbihim sai izinin ubangijinsu tahiyyatuhum fiha salam wato gaisuwarsu a ciki ita ce ne salam salam hatta idza a wata ayat ta la ta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum haka yan wato hazanatu ha masu gadin wuta ɗin aljanna afwan ina sun in ce su masu gadin wuta kaga za su tare su ana tunkuɗa su suna daƙilewa ana tunkuɗa su suna cijewa su ko tare su ma za a yi masu kula da wannan ita aljanna hatta ira ja'uha har idan suka zo ƙofa aljanna yan aljanna za su shiga kenan wa futihat abwabuha sai a buɗe musu kofofin an ce aljanna tana da kofa takwas wa qala lahum sai a ce wa qala lahum khazanatuha masu gadin aljanna mala'iku na rahama mun san mala'ikun kansu daban da ma aka halitta su mala'ikun da suke kula da wuta kai ma ka san da zaka gansu? su zabaniyawa ne siffar su kanta ita ma azaba ce su kuma masu kula da aljanna halittar da aka yi musu dama halitta ce ta rahama da tausayi da lallashi da sallama da kulawa shine sai su ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare su, ta gari su za su fara musu sallama sannan wa ƙala ta'ala a wata Allah ya ce wani mala'ika ce da kuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum wancan cikin suratun zumar ce wannan kuma cikin suratun ra'adi mun karanto ta a baya ko wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babi yan aljanna aka sarka su aljanna mala'iku sai su ta shiga ta kofa daban-daban Abu da daɗi su su wannan yan nan wasu samari ne na mala'iku wanda suke kamar yara matasa su za su rika shiga ta wancan kofa su fita ta can suna shiga suna ce masu salamun alaikum aminci ya tabbata a gare wa ƙala ta'ala a wata ayar cikin surul furqan Allah ya ce wa yulqauna fiha hiyyatan wa salama yulqauna fiha za a rika jefa masu tahiyatan gaisuwa wa salaman da aminci ya bata a gare su baka duba su 'yan wuta azaba za su gama ita suna shiga sai ihu sai raki za a shayar da su ruwa tafasashe karatun jiya. su ko waɗannan tun daga tarama tara ce ta sallama da aminci ɗan uwa mu tashi mu nemi wato ni'ima da mamiya. mu daina rudu da ni'ima da take za ta kare wa qala ta'ala Allah madauki yace cikin surati yunus karatun mu na ba lauce ina jin kinan ko da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin kun ji fa da'awahum fiha eh in ki wani roƙo a ciki to ga irin abin da ki roƙon subhanakallahum arki ya tabbata gare ka ya ubangijin subhanaka allahumma tasbihi kina. fadin kalmomi na girmama Allah wa tahiyyatuhum fiha salam wato tahiyyatuhum gaisuwarsu a ciki take salam dan aljanna mun karanto da ku a baya cewa dan aljanna ba zai taba shiga da gilli ba asan gilli shine zaka gamu da mutum kaɗan dan da kai balle ba gaisuwa saboda akwai yar damuwa tsakaninku ko ya cuce ka ko ya zalunce ka ko wani abu dai to duk in za a shiga aljanna ya kakkaɓe wannan gaba ɗaya eh wanda za ana ma fi qulubihim min ghillin ikhwana mu zare duk wani abu na kulli ko ya yake a zukatansu su zama 'yan uwan juna sai so sai kauna kawai salam salam aminci aminci haka za su rika wannan salama, wa asiru da awahun an alhamdulillah rabbil alamin an shan abin da za su gaya ma ubangiji na kiran shi shine za su ce alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu da ya mana wannan ni'ima ya sa mu cikin ni'ima da babu irin ta. yanzu yan uwa sallama al-sallama ita ce ta yan aljanna wannan sallama ita ka dauko ka kawo mana mu musulmi a wannan duniyar assalamu alaikum wa salamun alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwanaki mun yi wannan bayanin an karanto mana bayi a shirya da salihina amma sai ka ga mu sallama wacce take ta musulunci sallama ɗan aljanna ga ta mun ji sai ka ga sai sallama irin ta mai ta al'ada wa ɗaga hannu barka da ina gajiya ko kuma hello ko kuma how are you ko wane ne haka dai dole wai shi shi ne wayewa a ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wannan gidadin Cini. ko kuma zai yi test zai rubuta duk bayanin da yake so a gane daidai amma sallama ya ce salam zai rubuta s da lm ko shi nan salam to waye salam ai assalamu suna ne na Allah assalamu in ka canza ya ce salam to ba wancan bane suna Allah din ko ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum saboda suna ne na Allah da ke na aminci kake roƙa ma bawa har muka ji cewa ko namiji ne ko mace ko ƙwaya ne ta za ta assalamu alaikum da jam'i ba wai ka ce assalamu alaiki ko assalamu alaika assalamu alai a ko mutum ɗaya ne assalamu alaikum wa rahmatullah ba yana tare da mala'iku ba saboda haka mu gyara ɗan uwa mu dawo daga wannan tunane-tunanen na ganin mun waye mun ci gaba abin da za mu sami lada assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada talatin ba ce za a ba ka lada ko kamar ladan ya kai girman filin wazin nan ne wallahi da gudu za ka neme shi inda a kanan nan kake floki 40 by 40 tana fama ya samu sai a ce za a baka filin wazin nan din naka ne in kai sallama cikakka ko balle lada da ake gaya maka ya fi da abin da kake tsammani ya fi kawai ana faɗa ma ne don amma ya fi biye da kake tsammani ba ce za ka same shi kuma in nan muka haɗu da kai muka rabu muka koma can muka haɗu to mu sake wannan sallama bishiya annabi ya ce kuka haɗu a nan kuka rabu ta raba kuka sake haɗu ku sake mu junan ku sallama kuma annabi ya ce kuna so ku shiga aljanna ya za ku yi ya ce ku so junanku ya za ku so junanku ku rika yaɗa sallama tsakanin Allah ta samu gani mai Allah ya ce. Alam tara kaifa كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون دابا ام ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت فوق الأرض Mm. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة تدست من فوق الأرض ما لها من قرار نعم الله مروك سيئتي ألم ترى كيف ضرب الله مثلا shin baka gani bane ko baka sani ba yadda Allah ya bada wani misali ko buga misali kalimatan tayyibatan kalma ce da daɗa ka shajaratin ɗayyibatin kamar bishiya daddada asluha sabitun asalin bishiyar da tushenta ya tabbata cikin ƙasa wa far'uha sama kuma rassanta su kuma sun bazu a cikin sama tuti ukulaha kullu hinin bi rabbiha tana da 'ya'yanta kowane lokaci da izinin ubangijinta ويضرب الله الأمثال للناس Allah yakan buga ma mutane misali wato ainihin da yatafakkarun ya tafakkaru? ko za su tuntuntuni su san Allah shine Allah kuma su gane abin da ya buga masu misalin me hikima da ke ciki wani ilimi ne a cikin misalin wa masalu kalimatin khabisatin har wa yau Allah ya buga misali da wata kalma mummuna ka shajaratin khabifatun da kuma misalin wata bishiya mummuna wato kamar bishiya mummuna yitusat min fawqil ardi wacce aka tumbuke ta a ban ƙasa ta zama gatanan nan malaha min qararin ba ta da wani tabbata a cikin ƙasa to in an misali kila aka karanta shi haka ba kowa wato yakan gane ba domin misali in an yi shi akwai abin da ake so a fahimta Fugade, abin da ibi da ya ce, yace ilan mun karanta mu fahimta ko ce, wato ainihin kamar da hadisi zo na Abdullahi Ɗan Abbas ya ce, masalan da ake da aka ce alamtara kai fadara ballahu masalan shin baka ga yadda Allah ya buga misali ba kalimatan tayyibatan wato kalmar nan ɗayi ba sai aka ce ita ce shahadatu Allah ilaha illallah kalimatan ɗayyiba ita ce shahadatu Allah ilaha illallah ka shajaratin ɗayyibatin wa huwa mu'min bishiya da daɗa ita kuma ita ce shi ne mumin kalmar shahada eh, aka buga misalinta da mumini wato aka buga misalin kalma da daɗa da bishiya da daɗa ana nufin kalmar shahada da kuma mumini kina haka bin abbas ya fassara asluha sabitun yaqulu la ilaha illa allah fi qalbil mu'mini in an ce asluha sabitun ita bishiyar nan wato asalin tushenta da sayyinta da jijiyoyinta suna tabbata a cikin ƙasa hmm? shine ne ake ce abin da ake nufi ita la ilaha illallah fi kalbin mu'mini yadda take tabbata a cikin zuciyar mu'mini ta shiga ta zauna kasan abin da ake kira imani akwai mai raba ka da shi abin da ka yarda da shi a ƙidar da ce akwai wanda ya sai raba ka da shi yanzu irin yaran da suke tafiya karatu rashe da waye su dawo sun zama mulhidai to da ma can ba su da aƙida ba su da imani in suna da imani sun san Allah ya tabbata a zuciyarsu wannan arkanul iman ɗin arkanul islam ba wani banza da za shi gaya musu wata magana ce da ita amma da ma can yaro ne ya tashi jahili ɗan bokutin farko an sa shi naziri wurin tsunami sun nana mai inda suka nana mai ya gama nazarin ya tafi ɗan ma secondary ɗin ɗan ma private ce tsunami ne a wurin an gama an nana mai inda suka nana mai duniya siniya ya tafi kuma daga nan an tafi an kai shi can wannan kasashen karatu bayan ba sa'a ba da yanzu ya gamu da abin da za a su samai na me ba kuma karance karance na banza da zai kai Allah ya tsare mu da yaro ya dawo yana inkarin samuwa Allah gaba ɗaya totali yana shakka wai wai akwai wani abin bauta to ina yake ina kai ka gan shi wai wai kai zai rika kafa ma hujja kai ka gan shi ina yake to kai ma yana nema ya jefa maka shakka kuma suna dawowa su ma sai su fara da'awa eh su yanzu rayuwa ce kawai ta kolewa ta kai inda su ga dama domin ya dakka da wani abin bauta to za a takura maka kenan yi kaza bari kaza kaza halal kaza haram ya jama'a ka zama kamar dabba hmm? dabba a baka hankali a saukan mata Qur'ani a aiko manzo amma baka san Allah ba wannan saman da kalsai da kai kan kayo baka san Allah ba kai inkarin Allah to shine anan ake gaya mana wato ita wato ainihin kalmar shahada in ta tabbata cikin zuciyar mumini to kamar yadda waccan bishiyar wacce take da sayyo suka kafu a cikin ƙasa ko haka ba wani isa tun kuɗe ta wa farko haki sama rassanta kuma sun yi sama su kuma ga su inda za su yi kenan ya ƙolo ya rufa uziha amalin mu'amini idan sama kamar yadda bishiyar nan can sama ce rassa kuma nan za ta zuba 'ya'ya ai ta amfana to haka shi ma mumini wanda kalmar shahada shi ke ƙarfi a zuciyar shi to haka shi kuma zai zama cewa yana ta aikinsa aikinsa yana yin sama ba sama ake karɓa aiki ba yasa kake ɗaga hannu ke karɓa aiki mai karɓa Allah ne kuma Allah ar-Rahman al-Arshi istawa wa haka za qala haka wa Sa'id Ibn Jubair haka duk wannan suka faɗi wa ikrima wa mujahi wa ghairi wahid inna zalika ibaratun an amalil mu'min wannan rassa da aka ce sun yi sama Ko ana nufin shi ayyukan mumini da zai ce kenan eh wa qawluhu tayyib da maganganun shi da dada wa amaluhu da aikin shi na gari wa yin mu'mina wa inal mu'mina ka shajaratin min ko la yuzalu yurfa'u wa amalu salihun fi kulli hin aikin mu'mini na kwarai kamar wato bishiyar dabino ce dabino inda dabino yake kun san mu nan ba mu da dabino na suke noman dabino shi dabino wata nema da Allah ya yi mai koyaushe ba yankewa ya danganta da sadda aka shuka shi aka tsara mai sadda zai rika yaya sadda naka zai zo na wancan shi kuma lokacin yake fure wato yake ake kada mai kilili sadda ka cinye naka na wancan ya zo haka haka da biyu yake tsawon shekara kowane lokaci shi yasa aka ce tuti ukulaha kullahi ne kowane lokaci ita bishiyar da ake so a misalin da ita tana ba da 'ya'yanta a ƙarshe za mu ji bishiyar dabino ta ke ƙoƙarin buga misali da ita dabino bai yanke ma masu shi can ya gama 'ya'ya wancan sai ya fara wancan ya gama sai wancan tsawon shekara ana ɗiba ba tare da yankewa ba haka malaman tafsiri suka fassara suka ce wasu wasabahun masa wato kowane lokaci safe da marece ana ɗiban dabino wa haka wannan wa haka zarawa di an murra an masa'udin kala qala hiya an haka to wace bishiya ce wannan da aka buga misali da ita wato kalimatan shajaratan ko eh, tayyibatan ka tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tuti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha wace bishiya ce sai zo cikin hadisi na bukhari ai aka ce ai wannan bishiya ita ce bishiyar dabino ya inganta cikin hadisi wato ainihin abdullahi ɗan umar hadisin yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yake cewa kana inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi wato nafi kina alimin umar abdullahi dan umar yana wurin manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuna inda rasulullahi mun kasance muna muna wurin manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala yace akhbiruni an shajaratin tushbihu aw karajulil muslimi la yatahatu waraqaha sayfan wala shita'an ku bani labarin wata bishiya wacce take wato yadda take kamar mutum musulmi ganyenta baya kaɗewa wato sannan lokacin sanyi ko lokacin zafi ko yaushe bazara duka ganyenta na nan wato ti ukulaha kullahinin kuma tana ba da ‘ya'yanta kowane lokaci da izinin ha. ku ba ni labarin ta ne yake musaban intabi wannan aya yake so ya ƙara fassarawa. Allah ya buga wani misali to ku ba ni labari a ta bishiya tana nan ganyenta baya kaɗewa sannan kuma kowace ‘ya'yanta ake samu su wace bishiya ce wannan hadisi abdullahi ɗan umar ƙara ibn umar ibn umar ya ce fawaƙa a fi nafsi an na hannakla sai ya ɗarsu a na. na riƙa jin wannan bishiyar ita ce bishiyar da biyu wa ra'aitu ababakar wa umar la yatakallamani amma a wannan majalisin sai na ga akwai abubakar da umar mahaifina annabi ya tambaya ba ce komai ba to ni yanzu fakarihtu an atakallama sai na kyama a matsina na yaro gaban manya ne ɗaga hannu in ce na saniyar tsahe ji kunya umar ɗan abdullahi ɗan umar kenan yace falamma lam yaqulu shay'an lokacin da basu ce komai ba qala rasulullah sai manzo sallallahu alaihi yace hiya nakhla kun sa nabi ne masahabai tambaya wani bin su dan yi istihadin su wani bin su tanko wani bin su kasa wani bin su ce Allahu Allahu alamu ko Allahu rasulu alam to dai dai tana faruwa wannan ba su ce komai ba dai sai annabi ya ce masa hiya nakhla ai ita ce bishiyar dabino falamma qumna qultu li umar lillahi umar sai muka tashi daga majalisi mun kama hanyar gida sai na ce ma babana ya abata ya babana Kalmar ce da ɗaki ga baban shi ta girmamawa yace wallahi laqad kana waqa'a fi nafsi annaha nakhla yace wallahi na rantsi da Allah ya dar a raina sai da naji cewa amsa ita ce bishiyar da bini ce kale yace mama naka anta takallama me yasa ba kai magana ba me yasa ba kai magana ba qultu lam tatakallamu ni na ga ku ce komai ba ina yazuwa zan magana man ya ba ce komai ba na yi rashin kunya fataritu an atakallama aw aqula shay'an sai na ji tsoro ko na ji kunyar in faɗi in yi magana ko in faɗi wani abu ala umar sai umar yace la anta kuna wato qultaha ahabu ilayya min kaza wa kaza wallahi da kai magana ka faɗi shi ya ci tsoro a gare ni da kaza da kaza nawa ah to me shi yanzu kai ne ana magana ilimi aka zo amsa ba ta samu sai ɗan kai ba da amsa Daki za ka ji koko to shi a umar yana ga ɗan shi bai mai daidai ba kamata ya ba da amsa shi dai. shi kuma da karaye yana ga uba na wuri bai amsa ba kada a ce rashin kunya wanda yadda sahabai suke rayuwarsu wannan hadisin bukhari ne kuka koma cikin kitabu tafsir surat ibrahim lambar hadisi na hudu da takwas za ku ƙarin bayanin shi wannan hadisi ɗin to sai ɗaya ɓangaren misalin ko wato ainihin da aka ce wato a waidribullahu al-amsala lin-nas Allah yakan buga misali ga mutane da Allahun ya yatazakkarun ko mutane za su tuntuntuni wa matsalu kalimatin hadisatin ɗaya ɓangaren misalin shi kuma misalin wata kalma ce mummuna ka shajaratin hadisatin ita kuma kalma mummuna kamar bishiya ce mummuna wujutusan min fawqil ardi wacce aka tumbuke ta daga kan ƙasa malaha min ba ta da wata matabbata a ban ƙasa to malamai suka ce wannan abin da aka ba da misali da ita bishiyar wannan ita ma an ba da misalin mummunar bishiyar kinan ko? eh aka buga mana misali aka ce ita bishiyar ko kuma ita kalmar mummunar kalmar ita ce kalmar kafirci Allah ya tsare aka kamanta ta da mummunar bishiya ita ce aka ce guna irin ta wasu ake cewa guna me guna shanu asan ba ma bishiya ba ce. alaman tanziri suka ce kawai an kira ta bishiya majasa ne amma ai guna kuwa ya san ai ai ai ɗo take ita kuma bishiya sama take rassa ƙasa ke sayu ita ko guna ƙasa take yaɗo kamar kankana take kuma dan nan za a iya haɗe ta da yaɗan komai a kwashe ba wani abin nan gare ta ba to haka aka yi misalin kalma wato wacce take mummuna ita ce kalma ta kafirci ita kuma da kalma wato da bishiya mummuna ita ce wato bishiyar guna ko mu ce wannan yatsu na guna wacce take ta shanu mai ɗaki. wacce ba za ka iya cinta ba Me yanzu za ka yanka guna a wannan kankana ka sha ba za ka iya shanta ba to haka ita kuma aka ba da misalin ta wato yadda illar waccan take ɗaki, ba mai ci da rashin amfaninta da rashin alkhairinta to haka kalmar kafirci take ita ma wato babu wani wanda zai iya amfanuwa da ita da komai can ko shi kaga mumini da aka faɗi za a amfana da ayyukan shi na alkhairi za a amfana da duk abubuwa daban-daban ita ko waccan kunga ba wani abu da guna ita kanta ba mai iya ci muna ganewa da kyau hanzala kenan haka ake kiranta da larabci hanzala to dukkan su wannan misalai ne da aka buga mana wato yadda kalmar kafirci ba ta da matabbata mai faɗin ta bai da dalilin faɗi eh sannan kuma ba ta amfanar da kowa da wanda shi ke faɗin ta ba za ta amfani ba kuma wannan shi ba zai amfana ga kowa ba haka yadda guna take ba ta da amfani to haka shi ma aka buga misali mun ga sai aka ce an yi ne da allah ya tazakkarun ko wanda aka buga masu misali ko za su tuntuntuni, su gane yadda Allah ke buga misali duk da Allah ya buga misali akwai abin da ake so a fitar na wa'azi a ciki mun gane da kyau eh misali ba a banza ake wato ba banza Allah ke buga misali ba a cikin alkur'ani Allah ta mu gane kamar an nuna man lokaci anan za mu tsaya abin da na karanta daidai Allah ya mana tare a aladan abin da ne kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta min ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار